ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وما يود الذين كفروا عن الكتاب وأن سنك كافر daga cikin mutanen littafi ko kuma waɗanda yake masu kahirci daga cikin larabawa ba su guri ba su son an yi nazala lakum min khairu a saukar da wani alheri gare ku kullum inda sun ga wani alheri son suke ya wuce ku wallahu ya kwasu bi rahmatin min Allah na keɓance wanda yake so da rahmar wallahu bil khairi azim kuma Allah ma bucin kyauta ne kyauta wanda an mai girma yani anna kullu khairin yanaluhu ibadu duk an abin nan wani alheri wanda bayi ke samu fi dinin ga addinin su wa duniya da duniya su wa inna min daga Allah yake tafallulan alayhi wa ya ba ku ne kyauta daga gare shi min gairi istiqaqin min ba wai don sun cancanta ba min dalika ga wannan aiki ballahu al-falal wal minnatu ala khalqi Allah ya shi adda kyauta shi adda abin nan alheri ga bayin sa ننزل من آياتنا وننزيها bi khairin minha aw mithliha ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ومن شأن العدو يقول كما daga sha'anin maki an yad'ana ala aduwi shi suka ga makiyansa da kulli ma yara wasilatan ila tanqisihi wa saddin nas an wato in dai yaga wani abu wanda yake in ya bi shi hanya ne na rage abokin makiyansa kuma da hana mutane ga imani da shi zai yi fala ya futul kufarin yahud bai abin nan bai wayar yahudun kafirai wato yahudawa an yi nufin nasu wato nasu shi ne wato allah abin nan kun san mutane suna al'adu daban-daban a taho ɗaya rana a su bisa ga musulunci kuma yana da wuya saboda aka kama misalin shan giya yana abin nan kun ga shan giya yana da wuyan bari da rana ah, sai aka ce akwai amfani ciki akwai cuta ciki amma cutar ka ya fi ya fi yawa ta ah, kun ga wata wasu za su bari ba hana ba amma dai an kawo wani abu zai sa kyama bayan haka nan kuma ah, a ce kada a sha giya lokacin sallah lokacin sallah tun daga sallah azhar kenan har isha in mutum zai sha kawai ya sha bayan isha'i kamin safiya ta yi in ya tashi da safiya ya sallah ya ta zuwa neman abinci babu abin nan kamin azhar ba wani shayya kun an rage kwarai bayan haka na sana bayan mutane sun saba an hana gaba ko kuma a sake wani kunci da wani gwargwadon hali kun ga canda abin nan an ba a sallah sai a kawo sallah ko kuma ana wani aiki a bar a kawo wani kamar da ana abin azumin ashura an ka bar an kawo na ramadan to sai yahudu sun ka samu wannan abin su ta ce muhammad yana umarnin mutanen sa su yi wani aiki yau gobe sai ce a ga wani ya da <laughs> ko to shine wannan kenan ina ne wannan fa Allahu al-mu'minina ala zalika kai la yaga tabu wato Allah ya farkar da mu'minai ga aikin yahud don kada su mutu domin wannan naski ko musanyawan nan don amfani kan su ne ma nan saka min ayatin Allah ya ce ba mu ba mu shahe wata aya ba ayin abin nan nuzila hukumu hakum wanda yake an saukar da hukuncin ta in ma ma'a labziha aula ko dai tare da labzin labzinta gaba ɗaya a shafe haula ko ko abin hukuncin dai a barka wa fi qira'atin bilan min nun min nusikh aina murukun ko aina muruka au au jibril bin sahaban ba mu umarce ka da shahi wata aya ba ko ba mu uh, umarce jibril da shahi wata aya ba aunin sai ko kun ba mu sa uh, wannan aya kan manta da ita ba wato mun ka shahi aiki da ita ko kuma shahi ta daga lawul mahfuz gaba dai ba mu yi ba face na ci bi khairin na mun taho da wata tafi wato inda don mun ka shahi hukuncin wata aya mun kawo wata wadda tafi ta kun fahimta ko wadda tafi sauki ga bayi fi amfani ga bayi kuma tafi sauki au ka tarat lajin ko ko mahi yawan lada au mithla ko mu kawo kamar ta bit takalifi wa thawabi kamar abin na dauke mutane daga baitul maqdis ko mu suna fuskantar ka'aba kun ga duk ɗaya ne kun fahimta ko wato ake kenan alam ta ara anna Allah ala kulli shay'in qadir kai ba kuma karatu ba kasancin Allah mai iko ne ne ga dukan komi saboda ka nafsu shahewo aya ko musanya wata duk da gare shi yake saboda ka yana yi kuma don amfanin kuɗi saboda ka mai suka don ya suka bai nazara hukuma min ayatin nazara hukuma to ci gaba alam ta'lam alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير alam ta'lam anna la wato kai mai karatu baka sani ba anna la lahu mulku samawati wal ardi Allah shi adda mulkin samai da mulkin kasa ya fa'alu fihi ma ma yasha yana aikata abin da ya ga dama ciki saboda haka naski da rashin naski duk ɗaya ne gare shi wa ma lakum min dunillahi llahi min waliyun ba ku da wani masoyi in ba Allah ba wanda zai taimake ku wala nasir ba ku da wani mai tsaro ai yamna'u wa ku ba ku da wani mai taimako yamna'u azaba wanda ke hana azaba shi an kun da gare ku in ataku har in azaba ta zo muku wal farqu bainal wali wan nasir akwai bambanci yawanci waliyun ko nasir annal waliya qad yad'u wato waliyuka shine dan uwanka wanda yake akwai zumunta gare ka da shi shine waliyuka kenan nasiru ko duk mai taimakon ka ko babu zumunta kun fahimta ko saboda ka shi akwai bambanci tsakanin su yace wan nasiru qad yakunu ajnabiyan wato mai taimako nasir yana yiwa ba ku gama komi da shi ba wajen zumunta ah, anil mansur ko zan ya taimake shi amma babu wata zumunta tsakanin su fa kuma umumun wa khususun tsakanin su akwai wani abu da ya hada su duk taimako don waliyuka yana taimakon ka nasiruka yana taimakon ka amma kuma waliyuka akwai zumunta nasiru babu wata zumunta kun fahimta ko shine khusus min washi wata wani ka'ida ce ta masu abin nan mantika wa min sha'anil adu an yas'ala adu akwai daga sha'anin makiyi ya tambayi makiyansa su'ala ta'annutin ya tambayi shi tambaya ba don wai yana neman ilimi ba don ya samu yadda ya kama shi mubasharatan ko shi ya ta yi tambaye shi yaya kaza don ya samu yadda ya kama au ya dusu zalika fil mu'minin ko ko ya samu wani ya ce ta ka tambaye shi kaza kai ya yi da ifa iman don ya abin ne su yi ta hannun mu'minai don su raunar da imani su aw ya rajahum an ko ko ya sa su ce a ashe abin haka yake su bari ina su ya samu iko faraddallahu maki da tahun fi dalika waɗannan yahudu suna yin haka nan Allah ya mayar da maki da su gare su yace أم تريدون أن تسألوا رسولكم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل muzi min qab ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل wajen rubutu ya kamata shi zama min sha'anin al'adu shi zan fasli hmm. don haɗe ki wacce wanda wato ya ta ya tambaya don ya samu makama ko kuma ya sa wani ya tambaya don ya karkatar da shi kun wani da ko ya ce amtari duna ta salu rasulukun ko kuna so ku mumin ne ku tambayi manzon ku ala ta annace wato irin tambayar wannan gajiyarwa da an yi wasu a makata matalan ku ce su ce ku roƙe shi ya mai da makka fili a kai da duwatsun nan ku huta da duwatsu aw ya Allah safa ta ban koko safa ta koma duki ko ta ban kuna sayarwa kun samu kuɗi eh, zahaba wata zinariya kama su ila Musa wato ku musulmi kuna son ku tambaye manzon ku kamar yadda an ka tambaye Musa abin kawul gabanin wanda gabanin zakuwa annabi ah. wato domin su sun taba yin haka nan sun kace mu Musa nuna mu na Allah bayyane hmm. to kuma kuna son ku yi haka nan ku ce a bai da eh, safa ta koma mar abin nan dutsen dinariya ko ko kaduwa ko ɗaya da sai koma hi hmm. man ya tabbatar da kurbin iman duk wanda ya musanya kafirci ya musanya musulunci ya dauki kafirci wato ya musanya mu imani ya dauki kafirci ya kuda hu badala ya dauki kafirci wato matsayin imani da tarkin nazari fil ayatil bayyinat wato ya bar abin nan tunani ga ayoyi wadanda bayyana ni wakati rai gaida ya dore neman wasu kamar a mai da dutsen safa abin nan zinariya ko a ɗebe duwatsun makka to ba haddalla sawa sabili ya ɓace ga saka hanya ai a hada da mun haka ya ya ya ya kure ga hanyar gaskiya wasawa'u fil asli al wasl wato tsakar hanya kenan ni ila fata sifatil maful wato tsakar hanya asabilul mustawi al wa ya bar hanya wadda adda ya tatta wadda abu yake duk wanda yi wannan don abin nan an samu ku ne ko ko yaya kada ku yarda ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوه واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير to kullum makiyin mutum in ya ɗebe ɗammani min al-maka'id al-amaliya yayi bin ya har ya gaji ya ɗebe ɗammani bai ci nasara ba wannan jahihi ya ɗebe ɗammani ga cin nasara fi haga makidodin ba bai samu makasudin sa ba fa innahu yarju ila tamanniyati al-kadhiba sai shi komo ga guri Allah sa su abin Allah sa abu kaza ya same su alkalu ba wanta dawa irin jiran musibu ala aduhi ga makiyansa yace ai abu kaza zai same su wa irsali kalimatin musi asana aiko kalmomi na zagi masu nuna nawa ba mara Allahul muslimina Allah yaltafitu ilaiha Allah ya umarci musulmi in sun ji ana irin wannan zage-zage kada su kada su damu kajiya to abin Allah ya tafi tuyi la idza ja'aduhum min adu in irin maganganun nan sun zo daga makiyansu kada su damu bal yantaziru amrahu su jiran umarnin Allah alam bima yudabbiru lahum alaihim Allah shine masani ga abin da yake shirya musu akan wadda alladhina kafaru min alkitabi wadda kathiru min alkitabi masu yawa daga cikin mutanen littafi sun yi gurin law kuma ba da imanin kun da dai sun mai ku kafirai bayan imanin su kowane suna gorin su yi kokari su mayar da ku zuwa ga abin da tsarika hasadan min inda an husayim don hasada daga kawunan su ay hamalatuhum alaihi an zulayu kan ta dauke su akan wannan wanda abba ya da kyau min ba'di ma ta bayyana lahum min ba'di ma bayyana lahum haqu bayan gaskiya ta bayyana gare su cikin taurata sun sani cikin qur'ani sun sani ga hadisai sun sani fi sha'anin nabi ga al'amari annabi fa'fu anhum mai faɗin wannan magana ko ko mai ƙoƙarin ya juyar da kai ku yi musu gafara ku yafe musu abin tausayi ne eh wasfahu ku kau da kai a'radu fala tujawizu kada ku abin nan kada ku ketare abin nan ku komo kuna faɗa da su hatta ya ce Allahu bi amri ha Allah zo da al'amari ne fihim gare su min al-qitali ha in ya zan wani abu ya sanar yaki to in kuma abin nan ya shirye da su shikenan Eh, inna Allah kulle shay'in qadir kuma Allah mai iko ne ga dukan komai كما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير to waki masalatakum ku tsaye da sallah ku musulmi kada ku damu da zagin su ku tsaye da sallah kamar yadda Allah ya ce ku yi wa atu zakata ku bada zakata kamar yadda an ka umarce ku ku yi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abin da kun ka gabatar saboda nan ku na alheri wato na ta'a ga Allah da sadar da zumunta da sadaka tajiduhu duk abin da kun kai na aikin alheri za ku same shi inda Allah wurin Allah Allah shi ma ke tsaron shi bai bari ne ga wani balle ya sace ko yayi wani inna Allah ma ta'maluna basir kuma Allah eh, mai gani ne ga abin da kuke aikatawa lokacin da kuke yi yana gani kuma shi zai amshi abin shi rike da kansa ko yujazikum bi shi saka muku da shi wa annahu yaqulu kamar yana cewa la taltafitu ila ma yuzunaku kada ku kada ku waiwaya zuwa ga abin da cutarwa da suke muku bihi min al-kalami sahih magana wadda ba ta da kyawu kada ku damu da ita wa ishtagilu anhu ku shagala daga barin su bil ibadati da ibada min qami salat na tsaye da sallah wa gari da wannan samin amal da khair ku ita aikin ku na ibada kuma ku ku dauka kamar kun ji su wa qalu wa qalu la yadkhul al jannata illa man kana hudana nasariya tilka amaniyuhum قل برهانكم إن كنتم صادقين to kuma ga wata ga wata mas'ala nan dai yahudawa sun nasara sun kashe go mun su ba su da ilimi ba su da tunani balle su yi abin nan kuma ganin su ma ba eh wato sai abin da yake dan bayyana shi dai za su iya ganewa wa qalu sun kace lan dafa jannata illa man kana hudan a nasara ba wanda ke shiga aljanna sai wanda ya zamba yahude haka yahuda suka ce su ma nasara sun ce ba mai shiga aljanna sai ya sai ya zan nasara sai ya zan kirista kun gane qala zalika yahudul madina yahuda madina sun kace wa nasara najran domin akwai nasara jiran najran najran tana nan abin nan uh, kusa ga jidda wato abin nan um, kuduga kuduga a lamma lamma tanazaru ko labbaina yadai annabi lokacin da sun kayi muqabala gaba ga annabi ai qala yahud yahuda sun kace lan yadkhula lan yadkhula illa yahud ba mai shiga aljanna sai yahudawa kawai wato addinin su ba na gaskiya bane sannan isa alaihi salam bai da uba eh, to wannan shi yasa su kuma kiristoci wato don kada a ce ma annabin su bai da uba sai ce a ah, ai dan Allah ne to bayan haka nan da sun da anka suka ce sun sun kere Isa kuma eh, wato kenan abin nan mabiya ke ranne har sun sun ka yarda su shi isa su ce mai kerare alhali cikin littafin isa in eh, abin nan mm, mm, bible din eh, abin nan eh, injil bible dai wannan da sun kai sun ce duk wanda an ka kere la'ananne ne sun bi kerare ga ga irin fassara su kuma da an kala ana cikin littafin shi ashe kun ga musulunci shi ya tawaye wanke isa alaihi salam hmm. tilka manihum wannan shine gurace gurace su na cewa yahudawa da yake shiga aljanna ko ko su ce su dai za su shiga aljanna suna cewa ba mai shiga abin nan sai wanda ya shiga abin nan ya samu ceto isa ya ke ralle kuna kullahun wato ba isa annabi ba isa ke ralle yesu ke ralle kullahun ka ce musu hatu burhanahu ka hujjaku ai hujjatun hujjatakum ka hujjaku ala zalika bisa haka nan in kuntum sadiqin in kuntum masu gaskiya fi gare shi ku kawo cikin bible inda an ka faɗi wannan magana babu bala بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلا يدخل الجنة غيرهم وسن سنا شغا الجنة ودن با يهود وبا نصارى سنا شغا الجنة ما اسلم وشهود وند يميقا فسكا شي لله ga Allah yayi abinda Allah ya wanka da al'amari ya jayu ga al'amarin ubangiji wato zai shiga wa hasal wajha li'annahu asharaful ada in fuska mutun ya mika fuska shi ai kenan ta hi daukaka kenan fa gairuhu aula in fuska ta miku ai saura kenan min babu aula wa man ahsana wa huwa muslim kuma ko kai abin da Allah ya ce kuma bai isa sai kai don Allah kuma ya jawo ga yarda Allah ya mika fuska shi yarda Allah sannan kuma yayi alhali Allah ɗaya yake nuhi da aikin da yake yi shine muhsinun to falahu ajruhu wannan yana da ladashi inda rabi wajen ubangijin shi yana da sawaba aikin sa abin nan tunda nan duniya har aljanna wala khafun alaihim su waɗanda yake sun zan mu'min nan kwarai babu wani tsoro gare su wala hum yanun ba su bakin ciki fil akhirati ga lahira wa qalat al yahud وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون to kuma ga wata kissa wadda yake ta daidai da abubuwan da na auku gare mu nan wa qalat al yahuda yahuda sun kace laysatin nasara ala shay'in nasara kiristoci ba kan komai suke ba mutaddin ne wanda ake kula da shi wa kafara bi isa saboda haka bata yarda da isa ba su ba yarda da isa ba su yahud wa qalat nasara su kuma nasara sun kace laysatil yahudu ala shay'in yahuda ba akan komi suke ba domin an sha hukuncin su da bihi wa kafaru bi musa har ma sun kace musa ma ba gaskiya ba wa hum yatluna al alhali ko da suke fadin wannan maganganu ko wanda suna eh, karatun littafi wanda an ka saukar gare su cikin eh, wa fi al yahud tasdiq isa cikin littafin yahud akwai gaskata isa wa fi kitabin nasara cikin littafin nasara tasdiq musa akwai gaskata musa kun gane ko kazalika qala alladhina min qablihim haka dai kun kazalika alladhina la haka nan waɗanda ba sani ba ke magana tijjaniya su ce kadiriya ba kan komi suke ba an shahe ta da kadiriya su ce tijjaniya ba kan komi suke ba suna da littafai wanda an ka suna nan gare muku ba eh shi ne ba shi ne abin nan saurara kazalika qala alladhina la alamu haka nan wadanda ban sani ba ke cewa mushrikai min la ara ce ai bai fadin kaza abin nan ya ya sa uwaye ya binene مثل قولهم كما magana su dai waɗanda su yahudan da nasara qalu li kulli dhi dinin laysu ala shay'in su waɗanda ajahilai haka sun kace duk mai addini ba addini bane ba akan komai ba sai ya komo ga abin nan tsahin su wallahu ya kuma bainahum Allah shike hukunci tsakanin su yamal qiyamati ranar kiyama fi ma kanu fitar yaftan garin sun kasan sun kasan suna sabawa ga addini min amri din na al'amarin addini wa yadkhulul muhiqqa aljanna Allah ya shigar da mai gaskiya cikin aljanna wal mutila ya sa mai banna annar cikin wuta توجه قبا وما نظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعي في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفا لهم في الدنيا آخر ولهم في الآخرة عذاب عظيم توصلنا يتي ومن أظلم وانين هزالنتي أي لا أحد cikin masu hana addini ba wanda ya zalunci mimman mana masajid Allah an yuzkar fi ismu wato kenan sai aka komo an ce kada a bar musulmi su yi aiki da abin yahudawa dai suna kokarin su hana kirista aiki da abin nan masallacin baitul maqdis sannan kuma kirista suna suna kokarin su hana musulmi eh, kun gane kun eh, kamar yadda ake hana abin nan yan izala su yi abin nan masallaci alhali limamin su ko karatun fata bai iya ba babu wa'ancan eh, eh ko abin ba da suke karatu ke alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim ko sun haddace ba su karanta yadda larabawa ke magana ba an ce ko karanta qur'ani da harshen larabawa ko ba haka an kace ba bi alhalin arab wato wane ne hizalunci bisa ga wanda ya hana masallatan ubangiji an yi karfiyar mu a ambaci sunan sunan shi ciki bi salati wa tasbih ta kara a shiga wasu afi kharabi yayi aiki ga rusawa masallatayen bil hadami da rusawa wa ta'dil na cewa kada a bari mutane su shiga ma da awaku annahu huwa ala dini al hali ko yana cewa shi akan addini a sahihi ingantacce wa anna gairahu laysa ala shay'in wanda ba shi ba ba akan komai yake bai wutar dubi wanda ake kula da shi min addini addini wa yahi shi zalunci مثل ما قلت ما ما فعلت الروم الذي الذين خوربوا harrabu harrabu baitul maqdis kamar wato abin nan rumawa waɗansu ka rushe abin nan baitul maqdis fa inna falastin ko eh. eh, falastin eh, failat failat yus arumi rumi failat yus arumi rumi malikun nasara shine abin nan sarkin kristoci gazabani isra'ila ya yaki yahudawa wa qatala muqatilihim ya kashe dattijawa daga cikin su wato wanda yake ya balaga masu yaki wasa ba zararihim ya kame abin nan zuriya su yan kanana wato abin nan mata da yara wa aharaka taurat ya kone taurat wa kharraba baitul maqdis ya rushe abin nan eh, baitul maqdis wa qadhafa fihi al inda duk an ka samu motsa sai a jefa ciki wa zabaha fihi ya dora kamu abin nan aladai ana yankawa ciki wallam yadhal kharaban hatta banahu al-muslimun shi baitul maqdis din masallacin bai goshe ba yana rusashe sai lokacin da musulmi sun kaci baitul maqdis an ka rushe an ka ɗebe wannan abu an ka umar yasa an ka gina shi ya hadi umar radiyallahu anhu cikin tarihi mun karanta shi ko wal mushrikuna su su ma kafirai lamma saddu nabi sallallahu alaihi wasallam amal hudaybiya anil baiti annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso da shi da sahabban shi su yi tawafi su yi abin umra sai kafirai suka ce ba za a shiga ba kun gane ko ah, kun ga sun yi daidai da su wa abu alul yahudi fi misli hadhihi kasiratun ayyukan yahudawa ga irin wannan hanawar wuraren ibada ko ko hanawar ibada masu yawa ne kamar yadda abin nan yan dari kuke yi wa qad zakara fi hadhihi sura kathiran anha anhum wato cikin wannan sura ya ambaci mai yawa daga cikin su ulaika ma kana lahum an yadkhuluha yanzu waɗannan da ba su son ke son a hana abin nan an ka hana mai baitul maqdis ba su iya shiga ciki illa kafin sai suna masu tsoro ai ma kana lakum fi ilmin llahi ga sanin Allah ba su iya shiga wa qada'i da hukuncin Allah ba su shiga an yadkhula ba su iya shiga an kuɗe da an guda wato ba su iya shiga wato baitul maqdis illa fi halil khawf sai cikin halin tsoro fa huwa wa'adun lil mu'minin wannan wa'adi ne ga mu'minai bin nasari da taimako wasu shilasil masajid min tsarkakewa masallatai don su kudi ba eh, abin nan yadda yahudawa suka eh, ko kuma abin nan suke kokarin rushewar abin nan eh, baitul maqdis amma duk da haka suna tsoro kudi ba yan wata musulmi duwatsu ɗaya suke ɗauka suna jifa su da shi suke gudu ga su da bam da komai suna a musu ya baka wa qad anjaza wa'adahu Allah ya zartar da alkawalinsa kama huwa zahirun kama yadda yake bayyane lahum ay al kuffar min ahli kitabain wato kafirai daga cikin yahudawa da kiristoci wal mushrikin da masu shirki adda'ina ko waɗanda ah, anna gairahum laysa ala shay'in waɗanda ke cewa duk wanda ba su ba komai yake ba min addini na addini yuta da wanda ake domin kowanne na cewa addinin sa ai an kwarai to waɗannan wato ba su samu ba a cikin duniya illa khizyun face walakanci lahum fi dunya khizyun suna da walakanci cikin duniya hawanun bilkatil domin ko da yaushe ni a walakanci in ka tambayi malami guda cikin su maimakon ya faɗa ma sai ta faɗa kamar kare rashin da ba gaskiya suke yi ba ah, abin nan da kashi da kamu wal da ولهم في الآخرة عذاب عظيم دنيا سنة وأنهم ولا كنتي سنكم سنة الآخرة عذاب عظيم عذاب ما يسألني هو النار شين يوتا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم to wannan ma zakara an azama zulmin wato lokacin da yace mahi girman zalunci filfili ga aiki da masajidallahi hanawar masallatan yin ubangiji a ambaci sunan Allah ciki ko kamar yadda yahuda suka hana nasara ko ko yadda abin nan nasara suka hana yahudu har abin nan musulmi suka tafi suka karbe na saba an yi zikara ma huma ya shariku kuhu, abin nan ya dace a ambaci abin da ya kama da shi fil azami ga zama mahi girman zunubi zulman ga zalunci fil qawli ga magana wadon wancan aiki ne wannan kuma magana da tafi wa huwa ta'anu fi tahwilil qiblati shine lokacin da anka juyar da alqibla ba mai magana ana juyar da alqibla ba sai suka dora suka suka ce da gashi suna abin nan suna bin alqibla mu yan sun canza wannan nisbatul waladi ila Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma jingina da zuwa ga Allah a ce abin nan uzairu dan Allah ko isa dan Allah ko ko mala'iku ƴaƴan Allah wa zikru mali kulli wahid min anwa'il kuffari thalatha sannan da ambaton abin da aga kowane na kafirai uku muna magana kafirai uku suwa ne yahud da, da kiristoci da abin nan arab waɗanda ba su musulunta ba ba su ne ba to fa qala fi raddi man ta'ana fi naskil qibla wato wanda yayi uh, suka ga abin nan bariyan alqibla ta baitul maqdis a komo makka wanda ya suka to ga abin da anka ce uh, saboda shi walillahi al-mashriq wal maghrib wato gabas da yamma dun Allah ne ai al-ardu kulluha qasa dukanta li'annahuma nahiyata domin gabas da yamma su uh, nahiya biyu na qasa fa ayyu ma tuwallu wujuhakum duk inda kun ka fuskantar da fuskokinku ayyuhal muslimuna ku muslimin salati ga yin sallah bi amri in ya zan da umarnin Allah ne fa tammu wajhullahi to can yarda Allah take kun gane ko wajhu ko ga larabci ko da ga Hausa in ka ce abin nan an bayar saboda wajhu wato kenan saboda yarda shi ay ridahu yarda shi wa qiblatu hullati radiyaha kuma ita ce alqibla inda ya yarda wato kada ayi abu da ka inna allaha wasu ubangiji mai faɗi mai yalwar falala ne ai yasi'u fadluhu kulla falala shi tana ista shi komi alimun masani ne bi tadbir khalqihi wato ba ka yin aiki kace ce don Allah ka alhali ba ka yadda ya ba kun gane to mu ci gaba wa qalu wa qalu takhara Allah waladan subhanahu بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقالوا كما أبن سنكة يهودا ونصارى man za'ama annal mala'ikata banatullahi wanda yace wato mala'iku ƴaƴan Allah ne wato wa man za'ama kenan wato su uku kenan yahudawa da nasara da wanda ke cewa mala'iku ya'yan Allah sun ka ce ita kaza Allah waladan Allah ya riƙe ɗa wa ƙala ta'ala subhana Allah ya ce a tsarki ya tabbatar ma Allah a ai tanzihan lahu anhu Allah ya tsarkaka wata daga abin samun ɗa domin ɗa mai mai ɗa wato alama mutuwa ne kuma akwai wani jinsi kenan irinsa bal lahu ma fi samawati wal ardi Allah shine da abin da a cikin samai da ƙasa duka mulkan shi ya mallake su halkan shi ya halitta su abinan kuma duk bayansa ne wal malakiyya tunafil wilada mulkiyya in an ce wannan bawan ka ne ashe kenan bai a ce ɗanka ne wa abbara bima tagaliban lima la yaqilu an ka ce duk abin da a cikin samai da ƙasa bawan Allah ne akwai masu hankali cikin akwai wanda ba su da hankali duk eh, wato marasa hankali sun fi yawa don haka an ka ce ma fi samawati ba ce man fi samawati ba kullun lahu qanitun duk wanda a cikin sama da ƙasa mai kankan da kai ne ga ubangiji muti'un masu ta'a ne gare shi kullum bima yuradu minhu kowane an yi shi ga abin da ake nufi da shi wa fihi tagalibun lil aqili da an ka ce qanitun wato an yi mai jam'ul muzakkar salimi to nan an jayar da abin nan kenan masu kankan da kai masu hankali to badi'us samawati badi'us samawati wal ard وإذا قضي أمرا فإنما يقول, يقول badi'u samawati wal ardi Allah shine ya halitta sammai da ƙasa ba da ya koya ga kowa ba bada'a shay'a wato kenan shi ya kaka ba ya koya ga kowa ba mujiduha la ala misalin sabaka shine ya ya, ya halitta ƙasa da sammai ba da wai ya koya daga kowa ba wai za da amran kuma in ya hukunta wani al'amari ko ya nihin wani al'amari ya ya samar da shi fa inna ma yaqulu lahu kun abin da ɗaya zai ce ga abin ka zamo fa kun abin sai ta zamowa wa huwa yakun sai abin ya ta zamowa ba sai an yawo an wahala ba wa ma zikira min amri naskil eh, qiblati sannan bayan haka nan wata wannan eh, raddi ne ga masu cewa Allah na da da wata duk komai bawan sani to sannan kuma ga raddi ga wanda ya ambaci cewa wato don me ake naski na sulqibla domin an da ana dibin baitul makadisa an ka juyar ya koma makka ko to masu suka ga wannan wannan batladi ko ishtaraka fihi jami'ul kufari wato um, jinginawar ɗa ga Allah dukan kafirai sun yi tarewa gare shi domin yahudu suna cewa uzairu dan Allah kiristoci suna cewa isa dan Allah ah, ah, ah, mashirikai wasu abin nan saba'a suna cewa mala'iku ƴaƴan Allah to in kun diba duk masu bautar abin nan masu bauta in ba ta musulunci ba abin nan da suke bauta suna ganin kamar yana da zumunta da Allah kun gane mun fara da mushriku da bima amma masu shirki ga abin da sun kadaita da shi shine zai ambata yace wa ladina wa ladina la ya'lamuna وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون تو wannan wannan aya da an ka سن mushrikai الله abin nan larabawa kenan دشي da shi gashi wa qala alladhina la ya'lamuna nan da ba su sani ba sune kafiran makka sun kace ma annabi la yukallimuna Allah dan me Allah bai muna magana da kansa annaka rasuluhu su hada muna yace shi kai manzon sa ne auta na aya ko wata alama ta zo muna wadda yake abin da min makata rahanahu ala sidikika abin da muka nema don ya nuna muna gaskiyar ka magana ah, abin nan quraish kamar da mutanen makka min ta'annuti na wato tambaya don wahlarwa wata labil ayati da neman ayoyi tashabahar qulubuhum fusku ah, abin nan zukatansu duk sun yi kama da juna fil kubi ga kafirci wal ina tsaurin kai Yi tasliyatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan akwai hankurtarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam komai an ka fada masa kai ya damu ba shi dai an kawa ba wannan shine al'adar mutane kar bayyana al'ayati kuma masu neman ayoyin nan ai mun bayyana ayoyi liqamin yuqin ga mutane wanda suke suna da ilimi sosai na gaskiya ya alamuna annaha ayatun sun san ayoyi ne domin qur'ani da mutum ya diba ya san inda yana da hankali ya san ba daga mutum yake ba daga Allah yake fa yuminu saboda haka ce imani faqatirahu ayatin ta'annutun neman wata aya bayan waɗanda mun ka bayyana wato kawai tambaya ce ta neman kurewa na banza to ci gaba inna arsalna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira ولا تسأل عن أصحاب الجحيم تو إنا أرسلناك الله يتيم للمو ubangiji yana girma kansa hmm. mu mun ka aiko ka ya muhammad bil haqqi da gaskiya da shirya bashiran ma ajaba ilaihi kana mai bushara ga wanda ya karba ma gaskiyan nan kai mai bushara da shiga aljanna wa nadiran ko mai gargadi ga wanda bai jawabi bai karba ba ai mai gargadi da shiga wuta wala tas'ala an ashabil jahim kada ka tambayi mutanen wuta ai al-kufar kafirai ka tambayi malamin abinda an su kada ka ce lima lam yuminu don me ba su yi imani ba inna ma alaikal bala kada ka dora bincike ka ce wani ya ki yarda don me bai bai yarda ba a'a abinda an ka azama ka faɗa kawai amma shiryarwa ba ga hannunka take ba kun gane ko eh, wa fi qira'atin bi jazmi tas'al wala tas'al wala tas'al ko wato kada ka tambaya ko ko la tus'alu ba a tambayar ka to ci gaba walan tardi an kal yahud walan nafari hatta tattabi'a millatahum قل إن هدى الله هو الهدي ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن تردى أنك اليهود ولا النصارى واتو يهودا ودا نصارى وبزع سير yarda كيبا حتى تتبع hatta tattabi amillana sai dai ka komo ga aqida su wato kenan duk wanda yake da gangan yake yi yake kin gaskiya har abada ba zai komo ga gaskiyan nan ba ah, wanda ke yi da jahilci shine in ya gane ya komo ga gaskiya amma wanda yake dama da abin nan ya sani da gangan yake bai komowa kul ka inna hudallahi huwal huda wato shirya Allah shine musulunci shine shirya na gaskiya shine addini na kwarai wa ma adahu na dalon don abinda ba shi ba kuma bata ne wala in hawa hawa'un um, sannan Allah ya ce ma annabi in ka wallahi idan ka bi son zuciyarsu kai ka dan sassafta Allah ci ya duuna ka ilai hawa ta eh, ka bi son son su wanda yake suna kiran ka zuwa gare farlan bisa ga kaddarawa ba'da ba'da alladhi ja'aka min ilmi bayan abin da ya zoma na ilmi wahayin da an an kaiwo ma daga Allah bayan ka san haka nan ka dan karkata ka dan ga abin da suke so malaka min Allah min wali to baka da wani mai tsaro wani masoyi wanda zai tsare ka daga Allah wala nasiri ko mai agaji yamna uka min to in annabi haka mufa Allah sauƙaƙe azina آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون to ko da cikin kafiran akwai masu karantawa in an karanta musu qur'ani su san gaskiya ne su yi imani saboda kada ka damu don wasu mahiya ba su yi ba eh, allazina atainahum alkitab wadanda mun ka basu littafi yatlunahu suna karatun littafi haka tilawati yadda ya dace ay suna karatunsa kama unzila kama yadda an ka saukar wato waɗanda mun ka ba littafi kuma suna karatunsu kamar yadda an ka ce daga cikinsu kamar yahuda ko nasara ulai ka yuminu na bito waɗannan za su yi imani da abin da a cikin qur'ani musul jama'atin qadimu min alhabasha kamar wasu jama'a wato kiristoci ko kuma nasara na wannan lokaci don sannan ba su zan kirista ba wato suka tawo daga habasha wa aslamu sun ka musulunta sun ka ce sun gani cikin littafin su dai babu wani abin nan annabi sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa man yakfur bihi duk wanda ya kafirta da littafin da anka bashi ya ki aiki da abin da littafin da anka bashi bi an yi harifa ya karkatar da shi wa ulaika humul khasirun waɗannan su ne masu hasara kun ga abin nan cikin bible ana cewa isa na cewa ku rike abin da nake gaya muku yanzu har kwamfata ya zo har muhammad ya zo in ya taho wato ku bi abin da ya ce to abin nan wani kirista mai hankali abu zai komo ga musulunci ba sai in bai in bai koma ga musulunci ba bai karanta littafinsa ba ne masirihim ila na don ko komu wasu zuwa wuta al mu'abbadati alaihim na hadu da wani abin da minista ne kuma abin da kirista sai nace cikin bible ga abin da an kace sai yace a abin da shi su ai abin nan processing abin nan ne catholic ne tawai sai abin nan sai yace shi ai catholic ne su catholic wato ba mai ikon ya karanta bible sai dai abin da limamin sai ya karanta ya faɗa masa sai na ce masa ka bani kunya ya ce mini ah, mutanen ka su zaɓo ka don ka tauka tsare musu burodin su ga sauran mutane sannan kai kuma ba ka tsare hanyar ka ta addini wadda za ta kai ka abin nan eh, lahira da kyawo sai ce eh magana ka tana da eh, ina son ka aiko min da littafin musulunci in karanta in gani littafan shi shirya abin nan kamin ya aika sai ka ya mutu to ci gaba ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin to daga wacan aya da mun ka kare to huna inta hal kalamu fi zikir ma ya qadahu tam al'ummini na fi eh, fi islam al yahud ba mun yi magana an kace kada ku damu dan eh, yahuda sun ki imani ba don ga halin su ga halin su ga halin su ga halin su an kai ta fada ga kiristoci ga halin su ga halin su ga mushrikai ga halin su munafiki ko to wannan aya ta kare wannan abin nan labari ya kare wa radda ala shubuhat kuma an yi raddi akan shubuhohin da suke zakwa allati yusiru hal kufarun da kafirai na motsar da su in shakku bi hadu afal muslimin don su sa shakka ga masu rauni cikin musulmi wa izbatin nabi ko ala da'awa kuma mun karanta na cewa an tabbata an ce annabi ya tabbata akan da'awa kada ya damu da abin da suke yi wa ikhbarihi bi anna al-yahuda wan nasara la yatabi'una kuma an bashi labari ce yahuda da nasara ba za su bi shi ba illa alladhina qara'u kitabun sai waɗanda na karanta littafin su kama huwa kamar yadda yake walam yuharifu ba su karkatar da shi ba su dai za su iya komawa cikin musulunci wa man harrafa kitabu duk wanda ya karkatar da littafin sa minhu daga cikin su ko yahudi ya karanta taurata ya karkatar ko kirista ya karanta bible ya karkatar fa inna aqibatul khasaratu al-kubra abinda karshen shi wato zai hasara babba ya karanta littafin sa ko kuma ya karanta ya yarda da abinda a ciki abinda aqiba shi hasara babba to bayan haka nan sun manta kala siyaqu magana yanzu ta cira ta kuma bil khitabi ila bani isra'ila wato kuma mun komo ga bani isra'ila ka annama yad'uhum ila al-islam ad-da'wat al-akhira kira na uku kenan kira na farko dai an kai su cikin jama'a sannan na biyu an ka kira su kuma domin su an malamai in sun yarda kowa za su bi su an ka faɗa musu ni'imomin da Allah ya yi wa abin nan kakanninsu da uwayensu ah, kuma da sun kaki an ka kira su kuma an ka ce ga abin da suke yi to yanzu ga shi an koma kiransu kira na ƙarshe ga ya ce ya bani ko ya bani isra'ila mace ni'mati na amta alaikum ya ku ƴaƴan isra'il ya ku ƴaƴan bawan Allah ku tuna ni'ima ta wadda ni gare ku wa inni faddaltukum al alamin ku tuna na fifita ku akan sauran duniya duka ta zamanin ku ku yi tunanin wannan don abin kada ku ki abin da ni umarce ku da shi ta ci gaba ku. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ya ku bani isra'il wata ku yawman ku ji tsoron wani yini la zi nafsun an nafsin shay'an wanda yake wata wata rai ba za ta iya saka ma wata rai da komi ba cikin yinin nan wala min ha adlun kuma ba a iya karbar fansa in mutum ya tafi ya yi laifi ba in za a yi mai azaba bai cewa bari in ba da wani abu a fanshe ni wala tanfa'u shahatun ceton wani duk bai amfanin shi a ran nan wala hum yunsarun kun basu zan ana taimakon su ba kuna min azabi illa basu zan ana iya hana su daga azaba ubangiji ba ku tuna wannan yini ku yi imani to wazkuru وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين to kuma ku tuna ku jikokin Ibrahimu ne da shi kuke alfahari ku tuna ga abin da yace ka ku yi tsammanin wani abu ne sabu an ka kawo muku Ah, wazkuru ku eh, ambata la ibrahim rabbuhu bi kalimatin lokacin da Allah ya jarrabi ubangijin eh, ibrahim ya jarrabe shi da wasu kalmomi wasu umarni da anka bashi bi awamir abubuwan da anka umarce shi wani wahin da abubuwan da anka hana shi ah, kallafa hubi biha wanda yake ubangijin sa ya azama su ya yi aiki da su kila wato ga wani magana an ce hiya manasikul hajji shine an koya masa wuraren hajji an ce shi hajji kamar yadda an ka azamai wakila an ce to an ce ya ci ɗora kurkurar baki wal istinshaqun shaqa ruwa wasu da yin asuwaki wa share sharib da katsewa gashin abin nan mm, gashin baki na sama wa farqi ra'asi sannan raba gashin kai wa qalamil azfari da yankewar farutta Kai hu kada sakwata su je su ce ya tsoke eh, wa sannan kuma gashin hamuta a cire wa halqil anati da askewar abin gashin mara ana son mutum cikin kwana arba'in duka shi aski gashin mara shi kamar yadda an ka umarci ibrahim wani fitani da kaciya da ba a kaciya a ibrahim an ka sa ya fara yin kaciya yawwa kansa eh, <laughs> wal istinja haka nan kama ruwa yanzu da an samu wani wani wanda ba musulmi ba wanda bai kaciya in yan musulunta to ba ya zuwa wurin likita shi mai kaciya in shi na iya yi shi in ba iyawa in yana da mata tana iya yi masa in ba haka nan ba sai zauna haka nan domin kaciya sunna ce amma bude al'aura shi haram ne saboda ka sai yayi hankuri ya zauna haka nan irtikabu da darrain wajibun to matarsa tana iya masa domin tana iya kallon al'aurar shi ko shi shi wa kansa ba a aske kai sai lokacin sai haji ko umra wa qadara wa latu tudun nawas la illa li ajalin nusukil mahaz eh wa qalamul azfari wa natfil ibdi wa halqil anati eh, wal khitan da kaciya wal istinja da kama ruwa in mutun yayi bauli ko abinan shi kama ruwa waɗannan su da aka umarci ibrahimu da yi fa'atan mahunna ya yi su kamar yadda an kace ƙala ta'ala lahu Allah ya ce masa in ni inni ja'iluka nasu imaman to tun da ka bi abin da nice zan ɗaukaka ka in mai ka shugaba ga mutane watan fiddini ka zan kai ne abin koyi ga abin ga addini ku yahud ku ƴaƴansa ne gashi yanzu an kira ku ga aƙida irin tashi ƙala shi ibrahimu ya ce lokacin da za an kace za a dauka shi zan limamin mutane zan shugaban mutane sai yace min zuriyati <laughs> kuma a sa mai daga cikin zuriyata auladi ƴaƴana ko ij'al ayyamatan ka sanya wato mai kuma daga cikin zuriyata kun ga wata mutum kullum yana son kanshi da ƴaƴansa qala la yanalu ahdi zalimu yace a'a alkawali na bai samun zalimi na zalumai sai wanda ya yi abin da an kace shi ɗaya za a iya ɗaukakawa ko da ɗanka ne ba za a ba shi ba in ya karkace <coughs> alkafiri na minhu dalla ala annahu yanaluhu ghairu zalim wannan ya nuna wanda ba a zalumi ba to wannan ni'ima za ta same shi shugabanci kun gane to ci gaba saboda haka duk wanda ke son ɗaukaka shi karatu kuma shi aiki da karatu وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصليا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود warkuru kuma ku ya koyo yahud in ja'alna albayta mathabatan linnas lokacin da mun ka sanya ɗakin ka'aba shine abin da makoma ga mutane yasubuna ilay suna suna tahiya zuwa gare shi min kulli janibi ku wanda yake kuma eh, abin nan kakanku Ibrahim wanda kuke alfahari da shi shi ya gina shi wa amnan kuma wannan wuri mun ya shi amintacce ma'amanan wurin aminci lahun ga mutane min zalimi in mutum ya shiga cikin hurumin makka ya tsira daga zalunci wal igarati babu hari alwaqi'ati fi gari wanda yake irin waɗannan suna aukuwa inda ba nan ba kada rajulu wato mutum ya zan eh, yalqa qatil abi mutum yana yiwa shiga muda wanda ya kashe ubansa a cikin haramin makka fala yi hayyiju wannan bai samai shi ji haushi har shi ce barin in lama wata ka zo mai makamin ibrahim musamman ko mutane suka riƙi abin nan wurin sallah ga makamin ibrahim ko ko wata ka zo ku yahud ku riƙi Wata ya zan amri ku riƙi eh, abin nan eh, matsayin matsayin ibrahim ya zan wurin sallah gare ku da idid eh, tuwa jahu ilayhim domin kiran nan ana ana kuskantar da shi ne zuwa gare ku riƙi bitalkirihimul baita almatlubu ana tunatar da su dakin nan na Ka'aba wanda ake neman ittija'u huskanta shi minhu daga gare su banahu jadduhum kakansu shi gina jadduhum a'la kakansu na sama wato shine Ibrahim shi gina shi yin maqami Ibrahim wato kenan ku riki wurin sallah daga matsayin Ibrahim ai jaddukum wanda aka kakanku al'a'la wanda mahi kakanku na farko allazi yarji'u faharukum ilai wanda yake alfaharinku zuwa gare shi yake komawa wa anna hadha ad zai eh, alladhi tad'una eh, tud'auna ilayhi wannan addini sabo wannan na musulunci wanda ake kiran ku zuwa gare shi laysa bi amrin garibin inda kun ba al'amari sabo ne ba wurin ku kun san da shi wa fi qira'atin bi fatihi al sun wanda kun gane wa ka ambata lokal koko ku tuna ku lokacin da muka sanya daki masabatin linnasu wurin komawa ga mutane wata kazan nasu ko mutane suka riki wurin sallah ga abin nan ga muqamu ibrahim wa fi kulli zalika targhibul lil yahud duk dai ko a ce su su rika ko ko a ce mutane sun rika in an ce mutane sun riki babanka ko ko sun koyi da babanka ba an karfafa ka kai ma kai ba kun gane ko an yadkhulu millata abin wato an kwadaitar da su su shiga cikin aqida cikin ta ubansu ibrahim wato musalla an ka ce abin ku riƙi ko mutane sun riki wurin sallah ga matsayin ibrahim makana salatin wato wurin sallah aw jihatu salatin ko ku wurin da ake fuskanta zuwa ga sallah wa qiblata har ko alqiblat sallah walaysa almaqsudu huna alhajar alladhi qama alaihi ibrahim akwai wani dutse da ake ce hijru isma'il wanda yake na hawa yana gini akan sa lokacin da yana ginin kaba ba shi ake nufi ba inda bina illi ba yana nan daban an an samu ya abin nan ba shi ake nufi ba wato maqamu ibrahim wato kenan masallacin gaba ɗai wallahu alam kun gane ko wahinna ila ibrahim kuma ku tuna mun yi alkawali zuwa ga ibrahim wa isma'il da isma'il wanda yake babban ku ai amarnahu mun umurce su an ɗakira bai te mun kace musu ku tsarkake ɗaki na ai adi ko adima harata ku dawo da tsarkake daki na min al da daga gumaka kada ku bari a bauta ma gumaka ciki ta'ifina don amfanin masu tawafi ga wurin wal akifina da waɗanda yake masu zama ciki ayil muqimina fi masu zama cikin makka war ruka'i sujuda masu sallah domin masu sallah suke yin ruku'i su sujuda jam'u raki'in wa sajidin ay al-musallina masu yin sallah ku tuna waɗannan abubuwa duka wanda ake kiran ku zuwa gare shi ba wani sabon abu ne ake kiran ku wanda ba ku sani ba to ci gaba وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا منا وارزق له من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير كما كتنا يا يهود أن مكة أيضا معروفة عندكم سننا أولينكم da ana ce fi du'a ibrahim wato domin cikin ta ibrahim yayi addu'a ni yace iz qala ibrahim lokacin da ibrahim yace rabbi ja'al hadhal hadhal balad hadha baladan aminan ya allah ka sanya wannan wuri wato wurin da makka take ka sanya shi gari amintacce za amne mu abucin aminci wato babu abin ba fada ciki wa qad ajaba allah du'a kuma allah ya karba addu'a shi waja'alahu alahu haraman amin ya sanya shi hurumi amintacce la yashaku fihi damu insanin ba a zubar da jinin mutum ciki wala yuzlamu fihi ahadun ba a zalunta kowa a ciki ko abin tsintuwa mutum an hana in ka sai dai ka dauka kai inda za a yi cigiya sadu sai duhu ko farauta shi ma ba a farauta shi tsuntsaye ga sunan suna taba jikin mutum ba haram ne a taba su wala yuqtala khala'u wa kanan ciyawa da ta ciro cikin hurumi duka ba a taba ta ku tuna wannan warzuqa lahu kuma shi Ibrahim yayi addu'a yace ma Allah ya Allah ka azzata mutanen garin mina samara daga ƴaƴan itace wa qad fa'ala wato Allah ya aikata haka nan bi naqal ta'ihu min ash-sham domin ta'if da sham take wato kusa ga makka babu wurin inda ciyawa ke abin nan sai aka ɗebo wannan juz'i na ƙasa aka kawo abin nan ta'ifu aka kawo kusa ga makka inda za a yi 'ya'yan itace iri-iri kun gade wa kana abqar lazar afi da wurin na makka wato abin nan fako ne babu wani shuka ciki wala ma ba ruwa amma da addu'ai ibrahim an karayar da shi man amana minhum billahi wal yawmil akhir kun san can yin da an ka ce za a dauka kashi galiba shi zan shugaban mutane ya ce da ƴaƴana to nan sai ya ce man amana minhum ka azrata waɗanda na yi imani amma masu ƙin abin nan bai ce ‘ya'yansa duka ba don kashi addu'a ga wanda A zalumi. wanda ya imani da Allah wale mil akhir kuma ya imani da ranar lahira shi za a ba khassahum bid ya kebance su da addu'a lahum gare su muwafaqatan liqawli la yanalu ahadi az-zalimi kun gane qala ta'ala Allah ya ce wa arzuq man kafara har nan kan wajen bada abinci har kafiri zan bashi don ni'ima ce ta duniya wannan ba keɓance ba keɓance musulmi ɗai fa Uhu zan ji shi daɗi fi duniya cikin duniya bi rizqi da abinci kalilan amma ɗan lokaci kaɗan gwargwadon rayuwar shi sun maltaruhu sannan in tilastar da shi ga shiga alahira ila azabin nar zuwa ga azabar wuta wala yajidu an hama hisan bai samun wurin kurin karkacewa daga wuta matukar dai bai imani ba har mutu wa bisal masir kuma tir da makoma ai almarji'u hiya wuta nan duniya kan ko ya kafirta za a bashi abinci amma lahira to abin nan baya da abin nan wuta ɗaya zai shiga Allah tsare mu to ci gaba وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واذكروا كما يا يهود كتنا أن محمدا معروف عندكم محمد إن دكي كيران كزوا الديني sananne ne wurin ku na cewa annabi ne li'annahu huwa al-mujabu bihi du'a Ibrahim domin kun tabbata Ibrahim yayi addu'a cikin harami addu'an nan an karɓa ta da Muhammad sallallahu alaihi wasallama wace addu'a ce ga ta nan idza rahu ibrahim alqawaid lokacin da ibrahim ke dauka kawo abin nan ginin abin nan baiti eh, usas awul jidar ko jidur wato ko ko bangaye lokacin da yake dauka kawo bangaye yana gina bangaye min baiti na daki ko eh, yabni yana gina dakin wa Isma'il da shi da Isma'il ɗansa wanda yake Isma'il abin nan kawun abin nan naku amnin ku ne ga abin da suke cewa rabbana taqabbal minna ya Allah ka karban muna aikin nan da muke yi eh, innaka anta sami'u ya ubangiji lalle kai ne mai ji ga magana al alim kuma kai ne masani bi jami'il ahwal ga dukan halaye wato kun ga sun fara addu'a rabbana ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم daga cikin addu'ar Ibrahim da ɗansa Isma'il sun ka ce rabbana ya ubangijinmu waj'alna muslimain ka sanya mu masu miƙa wuya zuwa gare ka duk hukuncin da ka aza mu da mu yarda waj'al min zurriyatina ummatan muslima kuma daga cikin zuriyar muka sanya al'umma wadda yake za ta imani domin bai ce ka samu eh, abin nan ka sa al'ummar mu duka wato ƴaƴan mu su zan musulmi ba don akwai waɗanda za su zan ba musulmi ba tun da waccan magana ta nuna masu akwai wanda ba za su musulunta ba in gane ko wa ata bihi li taqaddumi qawlihi lahu la nalu ahadi zalimin don haka yace ka sanya daga cikin al'umma ƴaƴan mu wato al'umma wadda ta musulunta wa fi tanbihun lil yahudi kuma ga wannan akwai falkarwa ga yahudawa ai Allah takunu min zalimin kada ku zan cikin azzalumai fala yanaluhum al'ad wanda ke alkawalin a ɗaukaka su ba zai same su ba ku zanna kwarai waɗannan musulunta wa adina na kuma ibrahimu da isma'il sun ka ci gaba da addu'a suna ce ya ubangiji ka nuna muna ka sanar da mu na wuraren mu na ibada shari'a na wata shari'o'in ibadan mu aw hajjina ko eh, shari'o'in hajjin mu wa tubu alaina ka karbi tuban mu in mun yi kuskure innaka antat tawwab ya ubangiji lalle kai ne mai karɓar tuba rahim mai tausayi sa Allahu taubata sun roki Allah tuwa ma ismatin ko da yake su ba su zunubi Allah tsare su tawadu an don kankar da kai wa ta'aliman lidhuriyati kuma don karantarwa don duk abin da an annabi ya yi an ce mutanensa su yi haka nan kun gane ko ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم to kuma dai daga cikin addu'ar Ibrahim da Isma'il sun ce rabbana ya ubangijinmu wa bu'ath fihim ka aika ka aiko cikin ƴaƴanmu rasulan wani manzo minhum daga cikin shin addu'an nan ba ta ɗaukaka su ba to gashi an karɓa daga abin nan akan muhammad min anfusihim daga kansu ko ko min fasihin daga wanda ya zaɓuwa cikinsu. Eh, ka aiko wani manzo cikin su kuma cikin wanda ya zabuwa cikin su wa kad domin ya zan na sama na kwarai wanda an yi amince ma shi an ka aiko wa aikowa zai karba kun gane ko wa kada ajaba Allahu du'aahu Allah ya karba addu'a ya karba addu'ar su ajaba Allahu du'aahuma bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wato annabi sallallahu alaihi wasallama yatlu alaihim wato ka aiko musu da manzo wanda yake yana karanta musu ayoyinka shine qur'ani wato kenan an hukunce hukuncenka wa alimuhum alkitaba ya karantar da su littafi wal hikmata ya sanar da su ilmin da a ciki ai ma fi abin da a cikin al'akamin hukunce hukunce wa yuzakkihim kuma ya tsarkake su ayu tahir mai tsarkake su min shirki daga kafirci innaka antal azizu ya ubangiji lalle kai ne mabuwayi mai rinjaya ga abin da yake so alhakim mai hikima fi sunihi ga aikinsa to ci gaba ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من فبها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين to uh, kun ga wato wannan ita ce addu'ar Ibrahim wanda yake kakanku to abin nan ba ma ku da ƴaƴansa ba wanda ba ƴaƴansa ba daidai ne ya mu addu'ar shi wa man yargabu wane ne ke gudu an millati Ibrahim daga aqida Ibrahim wa haytar kuhashi bashi wane ne illa man safiya nafsu sai wanda yake ya yi wauta ga kansa ay jahila ya jahilci kansa jahila annaha makhluqa ya jahilci ransa wato halitta ta an kai lillahi wato wanda ya jahilci Allah ya halitta ransa a yajibu alaiha ibadatu kuma ya jahilci cewa wajibi ne garan eh, garan eh, abin nan ya bauta ma Allah a wuri ta kafa biha ko ko ya dauke ransa ba komi ba wamta hana ya dauke ta walakantatta wala qad dafa'inahu kuma shi ibrahimu mun zaɓe shi ikhtarnahu mun zaɓe shi fi duniya cikin duniya bi risal da manzanci wal khulla da zama ne masoyin ubangiji ba daɗayan ubangiji wa innahu fil akhir lamin salim kuma shi a lahira yana cikin mutanen kwarai alladhina lahum darajatul ula da ke sune da daraja maɗaukakiya kuma gashi kakanku sannan kuma ku ki to إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين كما كنتنا يا أخو يهود Uh, iz kala da hurar buhu a lokacin da ubangijinsa ya ce masa ka kami wuya ga hukunce-hukuncen da ni azama ya ibrahim ai in qallillahi ka jawo zuwa ga ubangiji wa akhlis lahu dinaka tsarkake mai addininka kama talaba min minkum kama talaba kamar yadda yanzu ubangiji ya nema da gare ku kama talaba minkum kamar yadda ya nema gare ku wa antum zuriyatu wal hali ku kuma zuriya sane abinda an ka nemi kakan ku yayi shine an ka nema ku yi to shi ibrahim qala aslamtu li rabbil alamin na mi wuya na ga ubangijin talikai ashe kun ga addinin ibrahim suna na islam daga baya an ka juyar da su daga abin nan kamar idan an ka juyar da musulmi wasu ce tijjani wasu ce kadiriya wasu ce <laughs> daga musulunci game da wannan hmm. cewa duk ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan addu'a eh, a'a wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wajibi ne ka ɗauke shi musulmi sai in ya karya ta an karya ta kenan. don me an kai babin ridda ai ba shi babin ridda ba an yi shi don kafiran da basu musulunta ba an yi shi don musulmin da na hita daga musulunci ka gane da babin ashfaq yan kasimi na hudu duk wannan ne eh kwarai ko to ci gaba

Uh, abin nan ya ce na aslamtu ko to bayan haka nan bai tsaya nan ba kuma sai da ya tara ƴaƴansa ya musu wasiya ya ce ku miƙa wuya ga Allah wato wa wasa biya Ibrahim bani Ibrahim yi wasiya da wannan komawa ga addini milla ta kwarai wato bani ga ƴaƴansa ba Ibrahim ɗaya yayi ba kuma haka kan ku na wanda kuke alfahari da shi wanda ake ce muku ƴaƴan Isra'il Yaqub shi ma yayi wannan wasiya ya ce ku mi abin nan ku miƙa wuya ku zan musulmi shi ma ya yi wasiya bari ga 'ya'yansa wa huwa isra'il ne isra'il shi yaqub qala sannan kuma ya yace ƙari bisa ga abinda ibrahim yace ya bani inna allaha astafa lakum ad-din ya ku yayana lalle Allah ya zaɓa muku addini na ƙwarashi shine addinin musulunci fala ta na illa wa antum muslimin kada ku yarda ku mutu sai kuna musulmi kuna masu miƙa wuya ga hukuncin Allah to ina ne wato sai shi yaqubu kuma ga ƙarin da yayi yace ya baniya ya ku ƴaƴana inna Allah astafa lakum ad-din Allah ya zaba muku addini na shi ne addinin musulunci na miƙa wuya zuwa ga hukuncin sa fala na illa wa antum muslimin kada ku yarda ku mutu sai wa kuna musulmi wato naha an tarkil islam yayi hani ga barin musulunci wa amara kuma yi umarni bis sabati alaihi da tabbata akan sa ila musa'adafatil maut inda mutum ya mutu wa hadhihi wasiyatu yaqub isra'il eh, isra'il libanihi wannan ita ce wasiyar yaqub wanda ake cewa isra'il wato bawan Allah libanihi ga yayansa wa antum zuriyatu ko kuma zuriyar shi ne ƴaƴan ne ashe wasiyar eh, kakanku ne wa dakhiluna fi tilkal wasiya kun shiga cikin wannan wasiya kun gane ko eh, eh, eh, summa zakarahum bima ajaba aba'uhum sannan bayan haka nan kuma zakarahum ya tunatar da su da abinda ubanninsu sun ka karba da an kai musu wasiya wato ta jaddin wato wasiyar kakansu yaqubu lokacin da yaqubu yayi wannan wasiya ƴaƴansa waɗanda yake kakannin yahudawan yanzu sun karba ga karbawa da sun kai fa ya yace أنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها شهيدا ونحن له مسلمون to an kuntum shara shin kuna nan halarce ku yahudawa na yanzu kuna halarce lokacin da idan hadar yaqub al maut lokacin da mutuwa ta halarci yaqub wanda aka kanku iz qala li banihi wato mutuwa ta taho gare shi kamin ya mutu lokacin da yace yace ga ƴaƴansa Mata ta na min ba'di me za ku bauta ma bayana kun ga yayi musu wasiya tun yana lafiya lau yanzu ko mutuwa ta zo gare su ya tara su yace shin in na mutu me za ku bauta ma bayana qalu sai suka ce su ya'yan na budu ilaka muna bauta ma abin bautawarka wa ilaha abaika abin bautawar ubanninka sune ibrahim da isma'il da ishaqa kun ga wato dan ishaqa ne amma sun gabatar da isma'il domin isma'il shine one ishaqa ashe babban mutum babansa ne kun gane ko adda isma'ila min al-aba ya kidan isma'ila cikin ubanni mm, tagaliban don eh, wato kidan yashi tagalibun jayarwa ne wali anna al-amma bi manzilati al-abi hmm. ammi yana matsayin uba to kuma annabi muhammad da ke kiran ku yanzu dan isma'ila ne ashe dan uwanku ne <laughs> babu wani kabilanci ciki <laughs> kun gane ko wa fi isharatu ila anna atba'an nabi sallallahu alaihi wasallam ittiba'an nabi sallallahu alaihi wasallam laysa qasam fi haqqihim ka wato kenan an falkar da su cewa su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba na kasa bane babu wani kabilanci uwan uwansu ne kun gane ko idh huwa fil asli min jinsin ga asali nau'in su ne don cikin Isma'il yake gashi yanzu sun gabatar da ma Isma'il akan Ishaqa wa uh, annahum yajtami'una ma'ahu suna taruwa da shi fi jaddin wahid ga kaka guda wa Ibrahim wa anna Isma'il alladhi kharaja an-nabiyyu minhu kuma Isma'il wanda annabi ya hito daga gare shi uh, wanda annabi Muhammad ya hito daga gare shi muqaddamu ala Ishaq an gabatar da shi akan Ishaq alladhi kharaju hum min wanda yake su sun fita daga gare shi su da kansu ma sun gabatar da Isma'il kan uh, abin Ishaq wa kana hadha min iqrari abaihim bidhalika wannan kuma kakanninku su ne sun kai iqrari da wannan don ni to ba ku bin abinda uwayenku sun kace wa anna asalin ibadati wahidun kuma asalin ibadan nan duk guda ne wa huwa ibadatu ilahin wahidin shine bauta ma abin bautawa guda wa ismuha ma'rufun min zalik kuma sunan ibadar sananne ne min zalika lokacin wannan lokaci wa huwa islam musulunci ne ba yahudanci ba ne ba nasaranci kuhu. wallazina tanaquhu musulmi na. waɗanda na shiga wannan addini tun zamanin Ibrahim musulmi ake ce musu kun gane ko wa huwa qawluhu ilahan wahidan shine abin bautawa guda wa nan lahu muslimun mu masu mika wuya ne don kakannin ku nace haka ai idza abaitum in kun ka ki an tuslimu lahu in kun ka ki mika wuya to kun saba ma abin da kakannin ku sun kace kun gane ko Ah, wa kaifa abaitumul islam to yaya ga ubannin ku sun ce su masu mi kauya ne ah, ga magana uban ku wato in kun kaki wato kun ki wa kaifa abaitumul islam yaya kun kaki musulunci wa qad hadartum kullu hadhil ashya kun halace dukan waɗannan abubuwa wa arabtum wa kun san su bi tawarus daga domin abaikun daga uwayen ku yaya za ku ki akwai wani hujja babu abin kunya to ci gaba tilka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون to kuma kuna cewa ai mu ƴaƴan annabawa ne manyan mutane ne mu ƴaƴan annabawa ce a'a tilka ummatun waccan al'umma ce karhala ta wuce ubannin ku wasu al'umma ne sun mutu sun tafi da kyawun aikinsu lahama kasabar abinda sun ka aikata na aikin kwarai sakamakon su nasu ne bai zai kawo gare ku ba wala kuma ayyuhal yahudu ma kasabtum ku kuma kuna da abinda kun ka aikata makin gaskiya wala tusaluna amma kanu mun ba za a tambaye ku abinda waɗancan ke aikatawa ba kamar yadda su ma ba za a tambaye su abinda kuke aikatawa ba wal jumlatu ta'kidun lima qabla kun gane ko